الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka Allah cikin ikonsa yau za mu ɗora karatun littafin da muke yi na sharhu sunna na imam al-barbahari Allah ya ji kansa da rahama inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a shafi na 38 za mu ɗauka daga shi mai tafi zuwa shafi na 40 insha Allah mala yake cewa wa idza ra'aitar rajula ya ta'anu ala ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga mutum yana suka ga ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa'alam annahu sahibu ƙauli so'in wa hawan ka sani cewa shi ma abocin mummunar magana ne sannan mai bin son zuciyarsa ne kashi kuma Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya kai batan wanda ke bin son zuciyarsa ba tare da ya rike wata shari'a daga Allah ba to wannan yake tabbatar da cewa ina ɗaya daga cikin alamomin da ake gane batacce munafiki na sukan sahabbai yana daga cikin alamun da ake gane son zuciyar mutum da barin abin da yake na shari'a a ga yana sukan ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa mala ya faɗi wannan magana sai ce li ƙaunar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idan zukira ashabi idan aka ambaci sahabbaina da wani abu da zai iya taɓa masu su fa'amsi ko ku kame bakunanku ba ku ba faɗar abin da bai kamata ba gare su wani hadisin malam ya kawo shi tun kafin nan a shafi na sha shida malam muhammad nasiruddin albani ya ambata cewar hadisi ne ingantacce imam tabarani ya rawaice shi saboda haka abin da ya kamaci bawa mumini yayin da aka ambato wani abu da ya faru da sahabbai da zai iya motsa wato ainihin zuciya ko isa bawa ya samu kansa cikin jin ba daɗi da damuwa to ba nasa ba ne ifirta wata kalma mara daɗi ko mara kyau akan ɗaya daga cikin sahabbai yace faqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mautih haƙiƙa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san abin da zai faru da su na zamiya da kurakurai bayan mutuwarsa ma'ana sanda yana raye cikin irin abubuwan da Allah ya sanar da shi don ya zama masa mu'jiza a matsayinsa na annabi manzo Allah ya sanar da shi wasu abubuwa da za su faru da sahabbansa idan bayan ya bar duniya to shine mala yake cewa annabi ya san abin da zai faru da sahabbai na zamiya a cikin tafiya al'amarinsu da kurakurai gurin gudanar da ibadunsu ko makamancin haka ta dalilin abin da Allah ya sanar da shi ba wai ana nuna cewar ya san gaibu ba ne malami na sunna ba a yi masa wannan zaton zai ce manzo ya san gaibi tunda maganganunsu da kuma abin da muka faru tun daga farkon littafin zuwa yana nuna ba wanda zai faɗi haka ba ne a abin da yake nufi cikin irin abubuwan da Allah ya sanar da manzo na ilimi na wahayi alƙur'anance ko a hadisance ya san abubuwan da za su faru da sahabbai cikin abubuwan da aka sanar da shi su don su zama masa mu'jiza tunda ya rika faɗar ma cewar usman ya yi haƙuri zai samu ina daga cikin wanda Allah ya datar da shi da samun aljanna amma ya yi haƙuri da wata musiba da za ta same shi kuma musibar ta aka zo aka hauro har gida aka kashe shi don haka da aka nemi a fito na fito da wanda za su yi wannan abin ya ce shi bai so a dagar da jinin wani musulmi saboda shi saboda yana da ilimin abin da manzo ya faɗa cewar zai haɗu da shi a aljanna amma fa zai haƙuri akan wata jarraba da za ta same shi kaga nunarwa ne mm. an karawa ne kuma manzo tun kan ya rasu ya ce Allah zai haɗa tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu cikin al'ummarsa a ta dalilin ɗansa jikansa hassan ɗan wato ainihin ali bin abi talib kuma allah ya hukunta ta dalilinsa da aka ɗauki jagoranci aka bashi ice to shi da amincewar waɗanda suka bashi jagoranci da yadda da cewar zai duk abin da ya hukunta za su yi aiki da shi ya danka ragamar shugabanci a hannun mu'awiya don al'ummar musulmi su tafi akan jagoranci na bai ɗaya to kaga duk waɗannan abubuwan da manzo inunar ya nunar da faruwarsu ta ta salon bayanin da iya wa sahabbai wanda su kuma suka yi zuwa ga sauran al'umma da suka biyo bayansu to shine ne yake cewa manzo ya san da irin waɗannan abubuwan za su faru sakamakon Allah ya ilmantar da shi ya sanar da shi don ya zama mu'jiza a gare shi to tunda manzo ya san haka kuma gashi wato anin bai faɗi wata kalma mara daɗi akan wani daga cikinsu ba to babu wani kuma da zai zo bayansa da ya san su fiye da yadda ya san su kuma ya faɗi kalma a kansu saɓanin wacce manzo ya faɗa a game da su a karɓi wannan kalma ko a la'akari da ita shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira haƙiƙa duk wanda ya rayu daga cikin ku ko sahabbaina zai ga sabani iri daban-daban mai ɗimbin yawa abin da ya saba gani na adalci da jagoranci a lokacina to ba lalle ya ga haka ba a lokacin wasu da suka zo bayana saboda haka a yi haƙuri a jure kada wato ainihin a yi abin da zai zama allah wadai saboda haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai ire-iren waɗannan ya ce a yi riƙo da sunnarsa a duk sanda irin haka ta faru a yi riko da ita ƙamƙam a kuma yi haƙuri da abin da za a gani na zalunci a ba da abin da yake kai na haƙoƙi to wannan bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar ga wanda yake neman shiriya falam ya fihim illa khairan shi dai manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai faɗi komai a kansu ba sai alkhairi saboda Allah ya ankarar da shi ya tsinkayar da shi ya sanar da shi cewar kurakuran da za su afka ciki za su afka ciki ne ta salon ijtihadi a su na neman dace da gaskiya amma kuma suke cin karo da kuskure tunda su ba ma'asumai bane ba mala'iku bane ba annaba bane kuma sannan saboda yana da masaniyar abin da suka yi na alkhairi yarin jiyayi kurakuran da za su faru da su wannan falalar da Allah ya musu da martaba daraja ta lullube ta ninninka ta shafe wannan abin da zai faru da su na kurakurai wani tun a rayuwar ma yana nan irin waɗannan abubuwan sun faru kamar abin da ya faru da ɗaya daga cikin sabon da suka je wato ainihin yaƙin badar i kuskuren wato ba da wasiƙa a je a kai wa ƙuraishawa kan manzo zai yaƙe su Allah subhanahu wa ta'ala ya karar da manzo ya sa aka bi matar da aka bai wasiƙa aka karɓo wasiƙa daga gare ta manzo ya ce me sa kai haka ya ce manzon Allah tsakanina da wanda ya halicce ni na rantse maka da Allah ban yi dan munafurci ba kaji kaji kaji ina da wato ainihin abubuwan da na bari a can ba ni da wanda zai tsaya min a kansu da kulawa wasu kuma daga cikin waɗanda muka tautar da su suna da wasu wanda suke yan uwa ko wasu masu sa ido akan wasu al'amura nasu sai nake ga in na yi haka zan samu wato wani tallafi ko agaji daga yiwuwar waɗanda ya kamata a ce an ba su kula ko na abu nawa ya samu kula da ta kamata ya amma ban yi haka da munafurci ba a lokacin wasu daga cikin sabi suka ci zan Allah kamar umar yake ce kai mun umarni in sare masa wuya ba ci haba umar ka sani ko Allah ya kalli abin da mutane bayan da suka yakin badar na aikin da suka yi na wannan yaki na badar na wato murkushe kafirci da ɗaukaka addinin musulunci ya ce su je su yi duk abin da za su ya gafarta musu kaga sai ya fifita darajar aikin da ina yakin badar kuma ya karɓi uzurinsa da ya bayar irin jayar akan abin da ya faru da shi na kuskure to idan yana raye ma ya yi haka to ya bayar ransa kuma wani zai kasa waɗannan sahabban haka wanda hakan da i koyarwa ce ga al'ummarsa ciro waɗannan bayan allah abin da suka yi na alkhairi ya rinjayi abubuwan da za su faru da su na kurakurai bai kamata a rufe ido a kan abin da suka yi na alkhairi a ɗauki abin da ya faru da su na kuskure karanci a rinjayar kan alkhairin da suka yi kuma gashi ya faɗi cewar kada a zagi sahabbansa idan wani zai ciyar da abin da ya kai misalin dutsen uhud na zinare ba zai yi daidai da cikin tafi biyu da sahabi ya ɗauka ya bayar ba kai ice ma cikin tafi ɗaya ma ba zai ba to wannan darajar da fifikon da matsayin da Allah ya musu yarin jayi abubuwan da za su faru da su na kurakurai to wannan jawabin da manzo da koyarwar ita ce ta kamaci bawan da ke neman shari'a ya tabbata akai wa qauluhu da kuma faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam zaru ashabi kubar sahabbaina la taqulu fihim illa khaira ku faɗi wani abu cikinsu ko kama da su sai alkhairi eh, malam mai taliki ke cewa lam aqib alaihi ni dai ban ga wannan hadisin da ido na ba da wannan lafazi wa yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa can ƙasa amma faɗar manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi za ta wadatar daga wannan maganar wace faɗar ce cewa da manzo yake la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba inda a ce ɗayanku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinare ma balaga mutta ahadihim ba zai kai mu da nabi ma'ana cikin tafi na hannu biyu ba cikin tafi mutum tafukan mutum guda biyu na hagu da dama ya haɗa ya ba abu cikinsa ba zai kai abin da sahabbai suka bayar irin wannan ba wala nasifa kai ko rabin mudannabi ma'ana ko rabin tafi biyu kenan tafi ɗaya ba zai kai ba to wani hadisi imam bukhari da muslim sun rawace shi tunda ya ce ka a zage su to wanda aka hana ka zage shi ai kaga ko dai ba za ka faɗi wani abu na alkhairi ba ba a ce ka faɗi wani abu mummuna a kansa to ko wanda za ka yi shiru ka ki faɗar mummuna a kansa ai shirinka alkhairi ne a gare ka shirinka alkhairi ne gare shi baka ɓata shi ba saboda haka to manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisi ingantacce da ma wasu bayanan nasu a wasu guraren daban-daban suna tabbatar da cewa abin da ya kamaci bayin da suka biyo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine su kame daga faɗar wani abu mara daɗi game da sahabbai su dage wajen yaba musu da kuma yi musu kirari da kuma yi musu addu'a da nima musu gafara da kuma wato jin kai na ubangiji mala ce wala haddith bi shay'in min zalalihi kada ku kuskura kazantar da wani abu na zamiyar da ta faru da sahabbai na kurakuran da suka tsinci kansu a ciki wala harbihim ko kuma yakin da suka fafata ba za ka bane ka kutsa ka ce za ka zama alƙalin kanka a abin da ya faru da su ka riƙa warar wasu kana cewa su ne naka su suka yi daidai kana warar wasu kana cewa ba su ne naka ba ba su kyauta ba wannan ba na musulmi ba ne malamai suke cewa sai dai in za ka ambato tarihin abin da ya faru da su na yaƙe-yaƙe da kurakurai a matsayin za ka faɗi uzurinsu da hanzarinsu za ka yi musu hanzari a kan abin to in ka faɗo shi wannan daidai ne cewar allah ya ji kan sahabiwa ne ya fahimci kaza a daidai kaza amma adadin sahabai irin suwa na suwa na suwa na suwa da suka fifice shi ilimi da fahimta sun tafi akan kaza sanin kowa ne haɗuwar sahabbai dandazon su akan kaza ba daidai yake da guda ɗaya ko biyu su ware su tafi akan kaza ba Allah ya karbi aikin waɗanda suka dace ya kuma yafe kurakuran waɗanda suka kuskure inda irin wannan salon zaka faɗa babu laifi ba wanda zaka faɗa ka a ce ka wato aibata su ko kuma kanifes nufe da wani mummunan nufi wala ma gaba an ka ilmuhu kuma kada ka kuskura ka zantar da abin da baka da masaniyarsa abin da iliminka bai kai gare shi ba to magana ka kutsa ciki bai taso Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi il inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'uka anhu mas'ula ko kana anhu mas'ula hmm. kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce kada ka kuskura ka kutsa cikin abin da ba ka da masaniyarsa ka sani abin da ya shafi jinka ganinka tunaninka zuciyarka duka kowanne za a titsiye ka a tambaye ka akai ka saurara alkhairi da aka ce ka saurara ko sharri ka saurara a'a ka wato ainihin kalli abin da yake alkhairi ko ko sharri ka sa a gaba aka mai da shi abin kallo tunaninka kullum kai tunanin alkhairi ko ko na shari kake saboda haka kowanne za a maka tambaya a kai kuma sai ka shirya amsar da za ka gabatar gurin ubangiji mala yake cewa wala tasma'ahu min ahadin yuhaddithu bihi sannan kada ka saurari zantar da wani abu game da kurakuran sahabbai ko yakin su daga wajen wani kai da aka ce kakkai to kuma ba yana nufin cewar in ka ji wani yana yi ka zauna ka saurara ba a'a kakkai kakka zama tare da mai yi domin in ma ba kai ba ka zama tare da mai yi to aikin ka na nuna cewar kana kan abin da ike kai da ka nuna sha'awarka da goyon bayanka naka yawaita dandazan masu saurarensa da kuma binsa har ku rudu wanda za ku ruda shi ai ga wannan tarin jama'a da suke tafiyar a ce duk ba a daidai suke ba wanda wasu na irin wannan su ɗauki wato ainihin ma'aunin su na gane gaskiya da dandazan masu binta wanda kuma ba haka bane <clears throat> fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta haƙiƙa zuciyarka ba za ta kubuta daga munafurci ko faɗawa halaka ba in ka iya tsayawa ka saurari maganar da wani ke yi a kan taɓa sahabbai ko aibata su so da ka wannan yasa aka ce yadda aka ce kai ka kai to ka kuma ka tsaya ka saurari mai yi in har za ka yi jimirin sauraron mai yi to zuciyarka ta samu matsala domin tun yana faɗar abin da bai kama tunaninka ba zai faɗa abin da zai kama tunaninka in ya jefa maka shuba to ka haɗu da matsala daga nan kuma sai halaka ta biyu ba mala yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'ala al-athari kuma idan ka ji mutum yana suka akan abin da aka samu na hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai aw yaruddu al-athara ko yana fatali da watsi da abin da aka samo daga magabata na wahayin hadisi ko kuma wato maganganun sahabbai da tabi'ai au yuri ghayra al ko kuma kaga shi bai da buƙatar wani abu sai wani hadisai kama kaman zantuttuka marasa dalili su ne abin da ya mai da hankali a kai su yake faɗa hmm. fattahimhu alal islam ce to ka zarge shi akan rashin nagartar musulunci wannan musuluncinsa ba nagarai ba ne wanda bai da abin da zai gaya maka na Allah ya ce annabi ya ce sahabi wani ya tafi akan kaza tabi'ai sun tafi akan kaza sai dai kawai ishato maka wata magana ta wani wanda aka yi ɗan baka ko ta wani wanda ake tunanin cewar mai nazari ne da hangen nesa a dogaro da basira da kwakwalwar da yake da ita ba aya ba hadisi to wanda duk ya zamanto a irin wannan salo ba kai ba biye masa kuma ka yi taka tsantsan musuluncinsa ba abin yarda ba ne mala ya ci gaba da cewa wala ta shuka annahu sahibu hawan mubtadi kada kai kokwantan wanda ke watsi da fatali da hadisai da abin da aka samu daga magabata na kwarai kada kai kokwantan cewar shi mai bin son zuciyarsa ne kada kai kokwantan cewar shi dan bida'a ne saboda yana daga alamomin son zuciya sukan hadisai da fatali da su kamar yadda a baya ma ya gaya mana su kan sahabbai ma alama ce daga alamomin biya wa zuciya sannan ma ya ce wa'alam anna jawrar sultani kuma ka sani haƙiƙa zalincin shugaba imma ya zama sarki imma ya zama gwamna imma ya zama dakaci imma ya zama hakimi ko ya zama shugaban karamar hukuma ko kansila mutum da an danka ragamar tafiyar da wani abu na al'umma a hannunsa yake cewa to ka sani zaluncin wanda yake shugabanci akan al'umma la yunqisu faridata min fara'idillah baya zama dalili na a tauyi wata ibada ta tilas dole daga cikin ibadun tilas dole na Allah azza wa jalla mai girma da buwaya allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda Allah ya tilasta yin su a bisa harshen annabinsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jauruhu ala nafsi zaluncin shugaban nan ina kansa shi da zaluncin shi zai fuskanci horo da ukuba da azabar da Allah ya tanu da tun da suka yi zalunci kai da aka zalunta kai kuma za ka ga sakayya daga wajen Allah amma ba naka ba ne ka wato ainihin fasa yin wani abu na farilla da Allah ya ce a yi tare da jagorori don jagororin suna zalunci in kai haka kai kuma sai a kama ka da kin tsayar da wani abin na farilla kamar da shi kuma kama shi da abin da ina zalunci kaga an yi bi babu kenan shi da matsala kai ma da matsala mala ya ce wata tsawo'uka wa birruka ma'ahu ta mullaka insha Allah biyayyarka ga Allah da kirkin ka gare shi tare da wannan shugaba aka zo maganar sallar idi ka fita sarki shige gaba aka yi sallar idi bi shi aka zo maganar ganin wata ice bisa bincike da bibiyar da suka yi sun samu tabbacin cewar an ga wata suna sanar da jama'a yi azumi ɗauki azumi haka ce ai miyagun mutane ne ai azzalumai ne ya ma za su gaya mana ganin wata mai aiki da shi wannan ibadar da Allah ya tilasta a yi aiki da wannan tsarin na aga wata a sanar a ɗauka farilla ce daga cikin farillan Allah da yake buƙatar ka da yi tare da shugaban da aka danka masa alhakin a binciki sanin ganin wata a sanar ya kuma yi aikinsa don ya yi maka wani abu na zalunci ka ce ba za ka yi wannan ba to za ka gane kuskurenka tsaye da sallah a cikin jama'a a juma'a ko a idi abu ne da manzo ya zo da shi alkur'ani da hadisai suka tabbatar ja da wannan dan shugaban da yake shugabanci a yi wannan ya yi zalunci to halaka ne to shi ne mala yake cewa ka sani cewa biyayyaka ga Allah da kirkinka tare da wannan shugaban ta mullaka ladansa zai zama cikakke a gare ka insha Allah idan Allah ya so ya anil jama'a abinda mala yake nufi a nan zuwa sallah cikin jam'i da ake yi a masallatai kada ka ce ai ba zan bi sarki sallah ba ai hakimin ba zan bi sallah ba ai mai unguwanmu na daina bin sa sallah har da shi ba aka kama an yi kaza dukiyarmu da ta salwanta da shi a ciki aka yi rabanta ko kaza kaza kaza Allah zai kama shi da wani abin da ya yi zai hukunta shi kai kuma abin da ya ce kai na biyayya gare shi a wannan ibada ana buƙatar ka da ita in ba yi ba da ita za a kama ka kai ku mala ya ci gaba da cewa wal juma'a da sallar juma'a ma'ahum tare da su kai muddin sun tsayar da ita wal jihada ma'ahum idan yaki ya kama za a fita tare da su ka bi su a fita tare da kai wa kullu shay'in min at-ta'at da duk abin da ka sani na biyayya ga Allah fasharik fihi ka shiga ayi da kai falaka niyyatuka ka ta bin Allah za ka samu ta ita ce rabanka da sakayyarka wanda kuma ya tafi da mummunan nufi Allah ya sani kuma zai masa hukunci a tunda manzo a lokacinsa yake cewa innamal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ina tsakankanin zababbun da Allah ya zabe su su zauna tare da shi amma ya faɗi wannan magana ina ga kuma wanda suka biyo bayansu tunda a cikinsu aka samu masu miyagun niyya suka shiga cikin tawagarsu to a wannan tafiyar ma ba yadda ka iya wani zai zama tare da kai kuma da muguwan niyya amma abin da ya bayyana gare ka na bin Allah a gurinsa wanda ake tarayya ka yi tarayya a yi da kai abin da ya ɓoyi gare ka ya zama a zuci Allah bai ɗora maka bincikan wannan da yin hukunci a kai ba to saboda haka mala yake cewa abin duk da ake da bukata a yi na biyayya ga Allah na tilas dole ka yi tarayya da shugabanka a yi tare da kai kada dan yana ba daidai ba ko yana zalunci ka ce ba za ka yi ba kai sannan mala yace wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani a duk sanda kaga mutum yana mummunar addu'a ga shugaba sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ko makamancinsu da aka dan ga al'ummar musulmi a hannunsu fa'alam annahu sahibu hawa wannan ma ka sani cewar mai bin son zuciya sani ma'ana na daga cikin alamomin bin son zuciya har wa yau muna na addu'a ga shugaba kamar yadda sukan hadisai ike alama daga alamomin son zuciya kamar yadda sukan sahabbai yake alama daga alamomin bin son zuciya mala yake cewa fa'alam annahu sahibu hawa ka sani mai addu'a mummuna ga shugaba mai bin son zuciyarsa ne wa idza ra'aita rajula in kuwa ga mutum ya lis-sultani bisala salah ine wa shugaba addu'an nagarta da Allah ya kyautata al'amarinsa kyautata wato ainihin aikinsa isa shi akan turbar dace fa'alam annahu sahibu sunna to ka sani wannan mai addu'ar ta kware ga shugaba ma'abocin bin sundar manzo ne alama ce daga cikin alamomin bawa ina kan sunnar manzo a gaina wa shugaban al'ummar musulmi addu'a kwarai insha Allah in Allah ya so karanci kaga wanda yake wa shugaba addu'a kirki kuma ka tarba akan tarba sunna yake ba shi yasa malai ce insha Allah dan kada ka samu wani baragurbi tsilli karanci ka ce malai ya faɗa haka amma gawa ne wace addu'a ce baya wa shugabannin nan amma duk iskancin da ake yi da shi ake duk siyatakun da ake da su kan sahabbai da waye da shi ake amma da ya tashi shugabannin da ake da su ai addu'a yake musu to ka ka dauki irin wannan abin da yake nadir karanci ka ce za ka yi wato rusa maganar malam da ita ko ka kishiyanci abin da ya faɗa abin da aka sani galibi bawan duk da yake addu'a kwarai ga shugaba to za ka tarar tafiyarsa akan tsarin turbar sunna yake liƙauli fudailin saboda faɗin da fudailu ya yi yake cewa lauka laukana le da'awatun da ina da wata addu'a a bakarɓa ma altuha illa fi sultan da babu wanda zan yi wa ita sai sarki sai shugaba a ce min kana da damar kai addu'a ƙwaya ɗaya karɓaɓɓiya kana yi za a karɓa ce to shugaba zan wa ita cituwa Allah shugabanmu ka datar da shi tafiya akan turbar daidai ka kiyashe shi bata da kuskure da zai zama halaka ga jama'a to wannan yana daga cikin haƙƙin nasiha da shugaba ike da shi akan waɗanda yake shugabanta taya shi da addu'a ta ƙwarai akan abin da aka ɗora masa na haƙƙin al'umma na tafiyar da al'amarinsu sannan yake cewa ana ahmad bin kamil abinda ake nufi anan an ba'ana ko na ahmad bin kamil ahmad dan kamil ya zantar da mu hadisi ya labarta mana hadisi ƙala na hussein bin muhammad yake cewa hussein dan muhammad ya wato zantar da mu haddathana ya zantar da mu at-tabari wanda ake danganta shi da cewa at-tabari na mardawai mardawai hussa'ik ko eh mardawai hussa'ik shi kuma ya zantar da mu ma'ana salon da magabata suke yin za su faɗi magana su faɗo maka silsilar wanda aka jiyo magana daga wajensu wane ya zantar da mu shi kuma su wane ya zantar da su shi kuma wane ya zantar da su har aje zuwa kan wanda za a qala yace sami'tu fudailan najiyo fudailu ya kuli yana cewa law li da law anna da'watan mustajabatan da a ce na da wata addu'a karɓaɓɓiya da in nayi za a amshe ta ma ja'altuha illa fi sultani da ba wanda zan sanya addu'an nan gare shi sai sarki ko shugaba da shi kawai zan wa addu'a qila lahu ya aba ali sai aka ce da shi hudayl ya kai baban ali fassir lana hada fassara mana bayanin nan naka yadda yake mu fa mu gane ba a ce maka ga addu'a kwaya ɗaya ta ta rage maka in kai za a amsa kuma ka kiwo kanka ka je kai wani shugaba saɓanin mutane an san su da san kansu ko qala idza ja'altuha fi nafsi sai ce ai abin da yasa na ce haka in ne sanya wannan addu'ar gani kaina kadai lam ta'aduni ba za ta ketare ni ba iya ni za ta tsaya wa idza ja'altuha fi sultani amma idan na sanya ta ga shugaba jagora sarki ko shugaban ƙasa saluha sai kaga an dace da ya nagartu ya kyautatu ya inganta fasalu habi salahihil ibadu wal biladu ta dalilin nagartarsa da gyaruwarsa sai bayin da ke wannan gari karkashin jagorancinsa da shi kansa garin su samu wato ainihin nagarta da zaman lafiya garin da ake bin Allah shine garin zaman lafiya bayin da suke bin Allah su ne bayin da suke cikin nagarta da zaman lafiya yace fa umirna an nad'u lahu bis salah don haka mu an umarce mu ne da mu yi wa jagorori addu'an nagarta walam nu umar an du’uwa alaihim ba a umarce mu da mu musu mummunar addu'a ba wa in balamu ko da ku sun yi zalunci waye bai zalunci sai dai na wani yafi na wani wa in jaru ko da ku sun cuci wani li'anna zulmahum wa jaurahum domin zaluncinsu da cutarsu ala anfusih kansu zai koma shi Allah bai barin zalunci ya hana zalunci ya haramta wa kansa kuma ya san yadda yake ɗauki mataki akan wanda ya zalunci saboda haka wannan zalunci da suke kansu zai koma wa salahuhum nagartarsu kuma li anfusihim za ta amfane su ga kawunan su walil muslimin da kuma ta amfani sauran musulmi kaga yi musu addu'ar kwarai su amfana sauran musulmi su amfana shine yafi da a takaita yin addu'a akan kai kawai a bar shugabanni su salwanta su halaka kuma wanda suke jagoranta ma su halaka to wannan shine abin da malai ambata mana a wannan karatu na sauran abin da zai biyo ba kuma zai shiga wasu gaba da suka shafi magana akan abin da ya shafi iyayen muminai matayen manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka kama da haka amma dai abin da ya ambata mana a nan na yadda ya kamata mutum ya kasance a mu'amalarsa da wato ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama baki daga gaya musu miyagun maganganu ko aibata su ya yi ƙoƙarin tsayuwa akan abin da manzo ya ce a tsayo a kai na faɗa alkhairi game da su da kamewa daga wata magana mara kyau game da su in ku ba haka ba zai wa kansa tambarin cewar shi mai bin son zuciya ne mutum ya kame daga watsi ko fatali da abin da ya tabbata na wahayi hadisai da kuma kyawawan maganganu na sahabbai da tabi'ai da zaran mutum ya zama yana sukan hadisai ko yana fatali da su kwakwara alama cikin cewar mai biya wa son zuciya ne sannan bayan haka mutum ya zama mai addu'a ta kwarai ga wato ainihin magabata na kwarai sahabbai da kuma wato ainihin waɗanda suka riƙe ragamar tafiyar da al'amuran al'ummar musulmi da zarar mutum ya zama sai dai mummunan addu'a tsakaninsa da wanda suka jagoranci al'ummar musulmi to alama ta mai bin son zuciya ne to bayan haka kuma kamar da muka ji fiƙihun ka yi addu'a ga shugaba da kuma ka ƙine gare shi ka yi ga kanka kawai cewar in kai ga kanka iya kai za ta tsaya in kai wa shugaba ta shafe shi ta shafi wanda yake shugabanta nagartar su nagartar al'ummar da suke shugabanta ce nagartar garin da suke jagoranta ne to wannan shine abin da malai ya mu da shi a takaice abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe na misali abin da shafi wannan addu'ar da shugaban hmm. idan shugaban da ya zamto aikinsa zalunci ne ta kowane bangare ma'ana ta bangaren cutar da addini da kuma cutar da talakawa na gari shi wannan shi ma duk da hakan za a masa addu'a ta alkaita ta shirwarsa ko kuwa a za a masa addu'a ta cewar Allah ya kifar da shi to idan kai masa addu'ar Allah ya shirye shi aka amsa maka gaba musulunci ya ci ko baya musulmai karuwa suka yi ko raguwa wannan ku koda arne ne shi in kai ma addu'ar Allah ya shirye shi in ya shirya musulunci ya karu musulmai sun karu in kuma dama musulmi ne amma gurɓatacce ne addu'ar ka ta sa ina garta to musulunci ya ƙaru musulmai sun ƙaru kuma aibata musulunci da musulmi da ake da shi an samu mafita da kubuta kuma kuma ba daɗin da kuke ji game da shi kun samu mafita an fahimta ko to shi ne abin da ke akwai illa abin da ke faruwa da wasu zaka suna faɗa cewar bawa bai san wanda zai dore akan bata ba kamar yadda bai san wanda zai dore a kan shirya ba amma Allah ya sani ko to shine zaka zo suna cewa ubangiji bayan nan naka da suke zaluntar mu suke mana ba daɗi idan masu shiryuwa ne mun zaɓi ka shirye su Allah ka shirye su muna murna muna farin ciki da haka amma in ba masu shiryuwa bane kafi mu sani ka gaggauta kawar mana da su ka maganta mana matsalarsu kaga anan babu aibi a ciki cewar kai musu fatan su shirya Allah ya gaggauta shiryar da su a huta daga matsalarsu a samu wato ainihin karuwa da ci gaban ibada da biyayya gare ka da kuma nagartar bayi in kuma ba masu shiryuwa ba ne to Allah ya gaggauta kawar da musibar da ake fuskanta da su wannan bai saba shari'a ba kaga nan baka dai fita daga tsari na sunna na kai musu addu'a kwarai ba amma muguwa addu'a ka za ta shafe su in ba masu shirya bane Allah ya san haka ya gaggauta kawar muku da matsalar su wannan ba zai zabu sabu amma ko mutai ta takaita iya cewa tunda aka yi masa kaza Allah ka bar shi ka bar bayansa to bayansa mai suka bayan ka san sau tari wasu lokuta Allah yana fitar da nagartattun bayi daga miyagun bayi ko to ka ce shi ta bangaren zama ko bayan sa kai yake to haka irin waɗannan abubuwan abinda ake so da dabawa idan mai tsaka-tsaki fahimta da aiki da kuma bibiya al'amura amma duk sanda ka zarme ka shaddada to kuma lokacin abin zai dawo maka duk sanda ka shantake ka zama kuma dan a cibilis to nan ma kuma zai zama maka matsala Allah ya samu dace galibi magabata ba su cika ambata suna ba musamman ma saboda kada shaidan ya samu damar jefa wani shubuha inda za ka zo ka faɗa ba kaza ba daidai ba ne a shari'a ga daidansa waɗanda suke yin wannan su kauce masa su yi abin da yake daidai ka ƙi kiran suna ko da a daidai lokacin da kake bayanin duk wanda suke gurin sun san wane yana yin wannan abin shi ma ya san yana yi to za ka yi kima a gurin su cewar baka fito ka nuna shi ba don wanda bai riga ya sani ba shi ma ya sani za ka yi wannan kima kuma in ya fito ya faɗa da kai to ba zai kai labari ba za a yi masa ca cewa wane dai a abin da ya faɗa a ko ina a yi wa'azi irin wannan bai kira suna ba bai nuna ba kawai da ya ce abu kaza ba daidai ba ne a kiyayensa kuma ya faɗi daidan kuma da hujjoji da dalilai to wannan shi ne mafita wai ce hanyar magabata Allah ya samu dace mana irin misali irin in Allah ya jirbi mutane a gari da sarki wanda yake mugu hmm. ko gwamna mugu ko kuma shugabar ko dan majalisa babu wani condition da zai sa a yi wannan sarkin mummunan addu'a Allah ya kawar da shi ko wannan dan majalisa ko gwamnan to irin wannan idan kamar hanyar da ake bi idan akwai hanyar yanzu mutsa ai muna da dama ta zaɓe ta kiranye ko ta 'yan majalisa da za a iya tube wanda ya ba daidai ba tunda kana da irin wannan damar yadda bi aka yi aka zaɓe shi aka ɗora shi ko kuma idan mutum ya saba daga ka'idar da shugabanci ta tsara ta adalci akwai hanyoyin da ake bi a timbike shi sai ku bi wannan hanyar cikin ruwan sanyi sai ku maganin matsalarsa sai zamanto duk wanda zai zo ya hau ice zai muku gadara ko ya cutar da ku ina shakkar cewa za a yi masa irin abin da aka yi wani sai dai in kuma masu bin son zuciyar ne ko wanda za su wakilce ku su yi aikin wato tumbike shi ko kiransa din masu bin son zuciyar ne to nan kuma matsalar ku ba ta ku ba ta shi kadai ba ce ta ku ce baki ɗaya in kun gyara ku ga daidai in kun tafi akan haka ku ta ganin ba daidai amma tunda ana damar za a iya wato anin a a kwabe shi ko yan majalisa ko kuma ta salon kiranye ko ta salon rubutu da faɗo abubuwan da sun ci a ce ko dai daga faɗosu da kuma maganar yadda za a yi ko dai idina ko kuma ya sauka ya to zai sa ya ga to da ya mukamin gwanda ya gyara to zan za ga ya dawo yana gyara ina ban haƙuri to in ya gyaru kaga wannan magana ta yi amfani ta yi tasiri amma in ya to ba ku da hope na ku dawo da shi ba ku da dama ta ku tuɓe shi to ba ku da ba za a ce kuma kakwai addu'a ba to amma ita ma ku yi wacce za ta dace ya ubangiji ba wannan naka da ya zama mana matsala ka fi mu sanin yadda za ka yi ka maganta mana matsalarsa Allah ka maganta mana to sai zama kai ba kai abin da kuma ciko zai biyo ka ba kuma sannan in Allah ya amsa maka sai ga mafita cikin sarki kamar yadda ba Allah ne ya tambaya game da ambata sunan mutum wajen ya addu'a hmm. cewa wani Allah ka yi mai kana kwana kace magabata ba su tafiya misali wannan hadisi din ya zamu fahimce shi da annabi ya masu karban sai ya ce wannan shine namu da aka wannan ko nawa ne annabi ya hawa yasa bai zauna ɗakin ko gidansu ba eh, eh, a zo a kawo masa a ce ga ana nuna yayi to ai kaga wannan wani abu ne da ga wanda ya zo da matsalar an gaishe tunda da ya zo ya ba manzo ba daga shi sai manzo ya ba ba ga abinda ina abinda aka ba ka zo da shi na na haƙƙin musulunci ya gashi wannan kuma bani aka ai kaga wannan abin shi yasa kamar da malamai suke faɗa ko laifi akai manzo yanzu cewa ma balu aqwami ya fi aluna kaza wa kaza me ya samu wasu jama'a ne suke yin kaza da kaza me ya samu wasu za a ce da suna yi kaza su kuma su rika kyamar yin wannan abu haka yake ka gane yasa malamai suka ce to wani na cewar ba a so a tsiraita mai laifi ba a so a nuna shi ga wanda bai san yana yi ba da duk sanda aka gan shi da wannan tsirarar za a rika ganin sa shi ne ga mutum ko ya daina amma kuma ana masa kallon taban wannan abu amma in baka sani ba to inda ya gyara kai nagartar ka sani ba za ka kalle shi da wancan abin ba sai kuma abubuwan su daidaita su kyau to da ko shi wannan din ba wai kiran sunan ce kun ji yau wani ne yazo yake cewa an ba shi abin da zai kawo na haƙƙin musulunci kuma kaza a ba shi aka ba haka ya rike masa a ah, to haka ne me yana ka zauna a gidanku ka jira a kawo maka wannan abin da ka ce an ba da aikan mu dora ka akwai wannan mukamin waye kawo maka ka zo ka ce mana ga wannan ka gane wannan duk bai taso ka kawo haƙƙin musulunci a ciki inda ka san ka a ɗauka a baka buɗe wannan ƙofar salo ne na a kawo ɓarna to wanda ya zamanto ya fito fili abu ya faru a bainar jama'a to in kai gyaran sa wannan ba laifi ba a bainar jama'a yanzu misali wani zo ce a matsayin kawai ina magana kamar wata nasiha ko kuma wato ainihin jan kunne ko kuma faɗar wani abu ina cikin faɗa sai faɗi wata ɓarna wanda jama'ar da suka tara a wannan gurin in ka ce kana bukatar sake tara su ba sauƙi ne da shi wani ma ba zai samu zuwa ba kuma in ya tafi ya tafi da wannan barnar to nan take kana iya cewa abu kaza ba daidai ba da wane ya faɗa wanda ko ka ce da wane ya faɗa ko baka ce ba an san shi ya faɗa dan yanzu ya faɗa kake kokarin ka warware ka fahimta to wannan babu matsala a ciki daidai ai ba ganin kai ba kawai a ina ne ma ba za a yi ba eh alan gaba da azumin na kwana uku a wata na sha hudu ne au sha uku sha hudu sha biyar malam mutum zai iya rarraba shi ya yi wannan lokaci ya yi wannan ba laifi ko kuma dole sai ya haɗa ba laifi in dai ka samar da guda uku a wata to kana daga cikin da suka yi azumi uku a wata illa in kana so ka dace da waɗannan na ranakun hasken wata sai ka jera su amma dai a matsayin wanda ya azumi guda uku a cikin wata duk goma kayi mata ɗaya to abinda da ake bayarwa na ƙarancin lada lada goma a kan kyakkyawan aiki ɗaya to kenan ba wata rana daga cikin ranakun watanka da baka tsira da rana da lada guda ba shine hikimar yin guda uku ka gane ka kuma dace da cewar kayi a ranakun da aka fi so a yi to shine sai kai wannan jerawar sha uku sha hudu sha biyar an fahimta amma ba kai a wannan sha uku sha hudu sha biyar amma dai kayi uku a cikin watan to ma'ana dai watan duk rana ba ka kasa samun lada guda ba a wannan guda ukun da in an ɗauki wato mafi karancin ladan za a baka lada goma akan kayi kyawawan aiki guda uku ɗaya yana da goma to duk rana kenan baka kasa samun lada guda ba a tsawon watan ka

to batun abin da ya shafi leman pepsi cola da leman coca cola cewar akwai wani hoto aka sako wani ba indiya malami na wa'azi ina faɗakar da jama'a cewa su kiyaye amfani da wannan lemo domin ga shi ana hasko waɗanda suke wato haɗa shi suna fiɗa alade cewar daga cikin abubuwan sinadaran da ake haɗawa a samar da wannan lemo da wannan wato aladu da ake feɗe ake zuba a ciki abubuwan da suka kama da haka to duk sanda abu izo irin wannan ba ka da ikon farar da garaje ka karyata kamar yadda ba lalle ya zama yanke ka iya gasgata shi kama ka gasgata ƙur'ani ko hadisi ba magana ce to ga labari ya zo sabo akan wani abu da da nake ci nake sha in za ka ɗauki salon wara'u tsantseni akan abin da ya zama maka da shubuha cewar wannan abin da suka faɗa zai iya kasancewa gaskiya ne zai iya kasancewa ba gaskiya ba ne amma ban sami ilimin yadda zan rinjayar da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba to in haƙura da wannan abin tunda ba shi kaɗai ba ne abin da aka halatta min in ci in sha ya fi min nutsuwa a addini na da mutunci na don wanda ya gamsu iya da cewar haka ne in ya ga ina sha ba zai ce kaga dan iskan mutumin can ya taba min mutunci ba ko idan abin daidai ne a addini cewar wannan abin da suka faɗa kuskure ne ma'ana wannan abin da suka faɗa cewar wato da alade ake haɗawa akan gaskiya suke to maimakon in zama ina gurɓata tafiyata ta addini tunda an haramta min cin alade in bashi shine addini na na kubuta kuma mutunci na ya kubuta daga wanda yake ganin cewa wannan abin tabbas ba daidai bane nake yi to na tsira da mutunci na tsira da addini in ka ɗauki wannan salon ya fi maka zaman lafiya in kuma a'a kana da masaniya cikakkiya ta tabbaci cewa ɗaya eh, wannan abin da suka faɗa kuskure ne daidansa ba haka bane ne to kai da kasan haka kake bisa kyakkyawan wato ƙarfin hujja da dalili to wannan kai ta shafa wanda bai gamsu ba in ka iya gamsar da shi to in baka iya gamsar da shi ba sai dai kai kai a bisa gamsuwar da kai an fahimta to wannan an zo ne aka sa ka gaba za a taɓa mutuncin ko za a taɓa dinin ka ce kai kana da hujja kai ga ne ba jiyo ba wannan abin da aka yada ga ta inda aka yada shi ga kuma dalilin yada shi ga kuma abin da yasa bai zama gaskiya ba abin da kuma na tafi akai abin da yasa ya zama gaskiya ga hujja ga dalili to anan sai ka kare kanka da abin da ka tafi amma in ka zama irin wannan yanayin da baka da abin da zaka gazgata baka da abin da zaka karyata to kubuta da addinin ka da mutuncinka ba shi kadai bane abin da aka halatta akwai lemuka daban-daban ba shi ba sai ka sha wasu ka bashi kuma akwai lemun ma da ake rubuta kamar irin su fabalar din nan wanda ake rubuta irin sinadaran da ake yi da yayin itatuwan da ake cikin kwalin na ce to ai wannan kaga mutum zai iya shan sako tun da shi wancan a ninki ake ba da shi eh. ba a rubuta komai sai dai hoton kamfani hoton logo din kamfanin haka da wannan din shi to shi abin da ke faruwa ai duk irin wannan a wannan lokacin da muka samu kanmu a ciki har wanda ake rubuta za a iya rubuta maka abin da yake wani daga cikin ba ɗari bisa ɗari ba don ma kada ka kwaikwaya kai naka irin nasu ka kashe musu kasu ai suna da irin wani za a faɗa abubuwan da suke ɗan na sama-sama amma sauran wani abin na sirrin da kuma wato ake da shi baka da shi ba lalle a gaya maka ba su da masu irin wannan abu ai suna da wannan eh eh haka ne wani abu da ake sa a cikin sa wani yi birnin gawa ka ba duk zai gawa ka ba haka ne wani hatar ake yi masu ma'aikatan ba kuma kifin lokacin ake sa abin ba to an yi ne an limsa yan saka dan sakawa sun doka ce ma amma duk hakan cewa in ba a sa wannan abin ba bai ta yi abin abin da ake shi ma akwai abin chemical din da ake sakawa saboda ya lasting kamar yadda dauki tsawon sati ɗaya bai lalace ba eh. kaga irin wannan shi ma chemical din ba a saka ma wa bread a ka'ida haka saboda ba anan ake amfani da shi eh. amma sai suna sakawa sai wannan kuma abin da yake sa shi tashi din haka shi ma ba a saka shi dan doka ne ma malaman tsafta suna zuwa amma in sun je gurin sai a ba su kuɗi ko a ba su wani abu kawai in suka dan kalle yanayin cikin gidan sai su fita saboda ni na aikin biredi tsawon shekaru da yawa haka to to irin waɗannan abubuwan haka suke saboda ka ga muna rufa kanmu ba ma ba da asalin gaskiyar abin da to shine matsalar to matsalar mu kenan shi yasa mutane ke eh. kokonto a abin da ya shafi martina duka yawwa yawwa eh. to shi ya kaga wannan shi kuma kaga wannan da aka zo aka sako wannan hoton masu bayanin cewar yadda kamfanin coca-cola suke su ai shi ma kaga inda baka da kokonto an sa maka kamar da da kana da kokonto a malcina zuga ƙari to kuma ma duka aja wannan ɗabi'a ta lemo mai gas ko ya zama coca-cola ko ya zama pepsi ko ya zama mirinda ko ya zama eh, sabon ko ya zama waye ko ma ya sunansa inda lemo yana da gas ka jura amfani da shi to zuwa wani lokuta 'yan shekaru za ka samu kanka a yanayin da sai likita ya gama in kana shan lemo mai gas ka daina tuma yana taɓa sassan jiki da suke taimakawa narkewa abinci ni yanzu ganau ne jiyau ne a wani bawan Allah da ike min tafin ɗin takarduna ana cewa da shi shehu sunansa Usman Ahmad amma ya an fi sanarsa da shehu a nan ba ta fitaccen mai tafin ne na arabiya ya samu kansa a wani yanayi da wani lokaci zama ma ya aikin sai da ya kwashe ya kai kwana hudu ko ofishin da yake aikin bai zo ba sanda ya je likita ya dudduba shi ima tambayoyi basir ya tsananta gare shi ce ka ga dan uwa in tambaye ka ce kana shan lemo mai gas ce ai kusan ɗaya ranar da ba zai sha ya ce to in zai yiwu ka daina ba wani magani ma da zan baka ka daina ka gani zuwa wani lokaci ce kuma tun da ya daina ya samu kansa tun daidai na ya samu kansa kuma ana faɗa masu olsa za ka suna cewa kakka ci abu mai gas inda za ka ci abu mai gas to zai taɓa olsa to kuma in har zai taɓa in kana da olsa to kuma da yiwuwar shi ma iya haifar maka da matsala tunda me yasa shi ba za a ci ba in ana da olsa ka gani ina haɓaka ciwo to da abin zai haɓaka ciwo to ko in kana cinsa shi ma zai iya zama maka ciwo to irin wannan kuma so tare wasu lokutan ma akwai nau'o'in abincin da in za ka dimanci su ka ci yau ka ci gobe ka ci jibi ka ci gata suna iya zama maka matsala haka za ga mutanen mu sun sa wannan shayin buzayen kullun sai an sha kullun sai an yi an sha wani za ka je na ɗaci wannan ɗacin za ka sha yau ka sha gobe ka sha jibi to har zai zamanto abin da ya fi laushi a jikin kayan cikinka irin hanta ya kai ga zaizayarta shi ma game da wannan akwai wani bawan Allah Allah ya masa rasuwa a nan kawo da muka zama da shi ana ce masa akarami yana yawan shan wannan shayi sau da aka darshi lafiya ta kama shi aka ɗauka rangaranga aka kai likita da ya gama auna aunansa da ya farfaɗo tambaye shi ce kana shan giya ne ce subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi la hawla la quwwata yanzu kai kaga nayi kama da wanda zaka muna namun zato ka ce na shan giya ice kai hakuri harkar ɗabi'ar aikin mace abinda bincike na ya nuna min kana cin wani abu ko kana shan wani abu mai sinadarin da yake da alaƙa da kamar yadda giya take ta ɗan adam kai ma shine sa ka ji nema maka wannan tambaya ce shi ba shan giya ce to me kasa ne kana shayo da kobe akai akai ya ce eh, akwai shayi dai da ake yake ya ce to ka daina abin da nake so in ji a gurinka kenan kuma na samu to wannan shayin za da wani mai kibiya da wane ne da waye akwai wanda na sani a kawo ranar da ya karbi kofin kwaya ɗaya sha bai iya bacci ba yadda ya da ranar haka ya ga to kaga irin wannan akwai matsala wani abin da ake sa shi ɗan ƙanƙani sai a gumbuɗa har ma rika daukan wai ganyen ana cinyewa to kuma garin da gargaza ba su sai da gargaza ka ce kuma ɗabi'a ta shayi ma da na taɓa karantawa a littafi kamus ɗib ina maganar galibin ɗabi'a shayi ina tafiya da irin alama abin nan eh, yadda jini iki, idan jinin mutum ɗabi'a jininsa hawa ike to in ka sha shi ƙara hawar da shi zai in ɗabi'ar jinin ka sauka iki in ka sha shi saukar da shi zai kuma in kuma eh, ɗabi'ar jinin ka ɗabi'ar daidaita take to in ka sha sai da daidaita shi shi na tafiya da ɗabi'ar jinin to kaga kai ya kamata ka san ɗabi'ar ka don ka san me za ka amfani da ita ta shi kuma wasu lokutan za ka iya ba fahimta daga sanda ka sha ka ji jikinka bai ba ka daidai ba ka fahimta ba kuma sai shayi kawai ba a abincin duk da ka saba ci ya kamata ka rika la'akari ta cewar ya ka ci ka ji kaza ya faru da kai idan ni tun muna madina bayan na iya do da abin da ya shafi shayin lipton haka na kyale shi ba na shan duk ran da na je na tsayaye shayin da aka yi mana a jami'a na tsayaye shayin lifton na sha to a ranar daidai nan ka faɗa ta sai na yi ni kamar ana sa kusa ta ciki ana kartawa haka zan rika jin raɗaɗi da zafi da ƙyar zan yi tunda na fahimci duk nan da na sha shi haka take faruwa da ni to gaba ɗaya ne sallama da shi kuma ban sake jin abin da nake so na bari wannan eh. bayan cin haka yake kuma haka to haka yake to akwai ɗabi'ar abincin da wata bata tafiya da ɗabi'ar jikin wani zuwa wani kuma kamar da muke faɗa abincin wani gubar wani haka yake faru kamar dan jaridan da yake faɗa ne an tafi da shi cana suka je aka sauke su saukan baki aka kawo musu kifi ɗanyi yanzu ana ta kasuma ana ci ci to ba zai ba da mutane ba ya ci ina gama ci aka tafi asibiti da shi ina son ɗan na ɗan sai da liman ne to yi ne wutan sai kyan maganar

don su yi amfani da shi su aske gashin hamata a yana ina aske gashin hamata kuma suna tazo da aske gashin hamata kuma za ka yi amfani da shi ka aske gashin mara zai aske mu kuma suna tazo da aske gashin mara <laughs> ko sannan kuma za ka yi amfani da shi ka gyaran fuska ko gashin baki ka gyara shi ko to kaga kenan shi asali da siyar da wuka da siyar da reza da siyar da shebin abin nan duk abu ne wanda yake wanda zai siya shine shari'a ta da baibai bai ba ta yadda kai kaza ba da shi amma ta yadda kai kaza da shi